dole ne za ka yi kuka hankalinka zai tashi kuma za ka je ka tsani wannan rayuwar a matsayinka na musulmi mai imani idan ka sauri jawaban malam game da abubuwan da suke faruwa a zamfara da katsina a lokacin da gwamnati take facaka da kuɗaɗe duk lokacin da take so ta ci zaɓe a lokacin da gwamnati take tatsar arzikin talakawa da nufin cewa ana ririta tattalin arzikin najeriya ne amma kuma matsalolin tsaro na ci gaba da addabar wasu yankuna a cewar malam akwai yankunan da in ka shiga soja akwai ya babu ne domin da kai da shi kowa ta kansa yake Bala ya tsokaci game da wasu 'ya'ya waɗanda aka kashe iyayensu tun suna ƙanana wani ya san mahaifinsa amma bai girma da shi ba yayin da wani ko mahaifinsa bai taɓa gani ba yayin da wani ya rasa uwa da uba gaba ɗaya so bai san ba amma yana da masaniyar cewa an kai harin ta'addanci ne yankunan su aka kashe su hararen ta'addanci a ƙauyukan zamfara katsina da sauransu hare-hare ne da suka haɗa tsakanin barayi da wasu daga cikin fulani masu ɗaukar fansa waɗanda suke kirarin an zalunce su da wasu daga cikin waɗanda ake cewa 'yan sa kai waɗanda ake ganin kafa waɗannan ƙungiyoyi zai ƙara buɗe ƙofofin ƙabilanci domin kuwa suna ɗaukar zallar hausawa ne suna shiga waɗannan dazuka suna mai kan uwa da wabi a wani lokacin akan dace su fatattaki barayi a wani lokacin sukan faɗa kan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ire-iren waɗannan waɗanda aka zalunta ba su laifin komai ba a kashe su waɗanda wani lokacin har sukan haɗa da mata da yara ƙanana suna nan ba za su kirgu ba kamar da wasu sanye da kaki masu jingina kansu da jami'an tsaro na gwamnati suma su ma ana zargin su da ayyukan ta'addanci akan mazauna ƙauyuka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba yana da matukar muhimmanci mu saurari jawaban malam domin mu san halin da ƙasar mu take ciki ko ma ƙara tunanin ina mafita take kuna da yawa magana security duk labari ko ka ga wani mai uniform kai ka san bai kare ka ko a'a ba ruwa ne da kai ba ruwan ka shi ka dogara ne ga Allah in ya so ka rayu shi shikenan za ka rayu in kwaranka sun kare at any movement wani zai zo yi ta'addanci a kanka rayuwar da muke kenan can yankunan arewa a titunan mu kuma mahi yawan su haka suke kowane titi ana iya tarewa a kashe mutane ko a da su daji a haka ake a arewa yanki mahi albarka a najeriya kuma abin sharri da takaici mahi yau masu yin wannan aiki wasu daga cikin 'ya'yan musulmani. ne an juya tunaninsu an lalata insaniya su ba ma wai addininsu ba insaniya an lalata musu insaniya abinda ake nihi abinda ya shahi mutuntakansu ma babu ba ma magana sun su zama musulmai ba yanzu an rama sun yi su ɗabi'a ta mutuntaka mutum ne zai zo kawai iske mutane kama kashe su mai suka yi mai ba a sani ku diba ku ga wannan bala'i yanzu nan akwai yara kamar haka da a zamfara da katsina yankunan da abin ya nauyi yara haka shekara uku akwai wanda muka samu an kashe baban shi tun uwarsa tana da ciki bai wuce wata uku ba bayan an haife shi ma uwar ta mutu shi bai san uwar shi bai san uban shi ba dan karamin yaro ku dibi wannan bala'i su kuma wayanda suna ƙanana an kashe iyayensu baka iya kirga su wa'anda aka raba su da mahallansu ba ka iya kirga su kuma za ka ɗauka shugabanni kamar ba musulmai ba su da wakilci a najeriya duk mutumin da ya je ga abin da ke faruwa wuraren da abin yake faruwa wallahi sai ya ji kamar musulmai ba su da wakilci a najeriya saboda haka wannan kaddara da allah ya rubuta mana wajibin mu ne mu yi imani da ita mun yadda da haka allah ya tsaro tun azal za mu samu kanmu cikin waɗannan kwanaki kuma allah zai jarabce mu da yunwa kamar yadda ya faɗa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كجونا أبو دا الله للون كامنا الله سبحانه وتعالى كي تشيوا للي زنجر بشيكو da wani abu na yunwa na tsoro farko ko da yunwa yanzu yankuna irin zamfara irin katsina ba a magana tsoro kullum mutum yana jiran mai kashe shi ya zo gidan shi kashe shi babu wani security ko kaɗan yankuna da yawa magana security duk labari ce ko ka ga wani mai uniform kai ka san bai kare ka ko a'a ba ruwa ne da kai ba ruwan ka da shi ka dogara ne ga Allah in ya so ka rayu ke nan za ka rayu in kwaranka sun kare at any movement wani zai zo yi ta'addanci a kanka rayuwar da muke kenan can yankunan arewa a titunan mu kuma mahi yawan su haka suke kowane titi ana iya tarewa a kashe mutane ko a da su daji a haka ake a arewa yanki mahi albarka a najeriya kuma abun sharri da takaici mahi yawan masu yin wannan aiki wasu daga cikin 'ya'yan musulman an juya tunaninsu an lalata insaniya su ba ma wai addininsu ba insaniya an lalata musu insaniya abinda ake nihi abinda ya shahi mutuntakan su ma babu ba ma magana su su zama musulmai ba yanzu an rama sun yi su ɗabi'a ta mutuntaka mutum ne zai zo kawai iske mutane kama kashe su mai suka yi mai ba a sani ku diba ku ga wannan bala'i yanzu nan akwai yara kamar haka da a zamfara da katsina yankunan da abin ya nauyi yara haka shekara uku akwai wanda muka samu an kashe baban shi tun uwarsa tana da ciki bai wuce wata uku ba bayan an haife shi ma uwar ta mutu shi bai san uwar shi bai san uban shi ba dan karamin yaro ku dibi wannan bala'i su kuma wayanda suna ƙanana an kashe iyayensu baka ka iya kirga su wa'anda aka raba su da mahallansu ba ka iya kirga su kuma za ka ɗauka shugabanni kamar ba musulmai ba su da wakilci a najeriya duk mutumin da ya je ga abin da ke faruwa wuraren da abin yake faruwa wallahi sai ya ji kamar musulmai ba su da wakilci a najeriya don ya kamata a ce wani abu ake yi ba wannan ba yanzu amma an daɗe akwai lokacin da na je asibiti wata asibiti na samu wani bawan Allah an halba mai bindiga nan bulad ya dawo tsakiyar nan ya tsaya bakin shi bai ruwa kuma mutum bai mutu ba bulet yana yana haka da hannuwa yana nihin mutane su taimake shi da wahala dai Allah shi yana yin duwa da su amma akwai ga ɗabi'a ta ɗan adam kaga akwai nauyi a ce wannan abin ko mutumin ya rayu yana da wahala kuma za ka ga wannan hudu babu babu manyan mutane da wannan su siyasa su kawai sai ka ce ba a komai to a yi wannan yanayi jama'a sun sunna Allah ce kun ga dama haka muka ambata ko kuma Allah ne ce zai mana wannan jarba zan jarabce ku da tsoro da yunwa yanzu kuma a wasu yankuna ana yunwa amma nan babu <laughs> nan ma ana dan cin masara daga garin kwaki to Allah ya ba mu lada gaskiya mu gode ma Allah wanda suke nan suna cikin ni'ima sama da wanda suke yin wa'ancan yankuna sai mutum yawa Allah godiya sai ka ga Allah ya ƙara ruwa mai asi domin can ɗin za ka ga mutum yana ta gudu tun jiya bai ci abinci ba har yanzu kuma ƙila bai san inda ɗiyan shi suke koma ta shi ba kaga an sha bamban ko Allah ta'ala shi kaga tsoro ya kai inda ya kai yunwa ma haka nan sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa naqasin min al-amwali wal anfus da lalacewar dukiya da rayuwa Dukiyan mutane ba a magana sai a kama mutum ɗaya sai a ce sai an biya miliyan ɗari a buga a buga kila a biya miliyan goma kuma miliyan goma nan an sai da gida an sai da gona kila in an sako mutumin sai dai a wuce da shi asibiti don bai iya tsayuwa da ƙahon shi wallahi abin da ake ciki kenan yanzu in ba mu koma ma Allah ba to bala'i ya kare kanmu wa'azi na ƙarshe Allah ya mana shi za mu ji abin da za mu ta a matsayin hasil ƙarshe na abin da muka tattauna ni abin da nake so mu fahimta a cikin wannan tattaunawa shine yadda Allah yake jaraba mu in dai duniya Allah zai iya yin wannan azaba to menene tunanin mu lahira eh? ka ga mutum babu irin kalar wurin da ba a halbi dan adam ba a yankunan katsina da zamfara gawawaki sai dai a musu salatul ga'ib wurin da an ka kashe su bai zuwa in an sa mutum ɗaya Allah ya kubutar da shi ya tsere ko kuma an biya kuɗi an sako shi sai ya ce to da wani da wani dai su an kashe su to sai a yi musu salatul ga'ib a taru haka nan a yi sallah ba gawat kaga an samu jaraba ga talaucin ga yunwa ga tsoro ga rashin abinci ga talashin rashin dukiya dukiyar mutane ta dabbobi da gonaki 'yan ta'adda sun kwace ba ka da gonakanka gonarka da kake noma buhu akwai wani dattijo hakimi ne kun san hakimi mucan yankin sokoto da zamfara district head ake cewa komi to garin shi kwata-kwata barayi sun kwace garin sai yi gudun hijira dab da zai mutuwa shi ma kuma kaddara wani suka kashe shi ya yi gudun hijirar sauran kwana ɗaya ko biyu sai ya biyo wanda nake muna magana don na san shi tun sadda yana can garin shi yana ba mu labarin abin da ke faruwa yankunansu yake cewa sadda ana zaman lafiya shi yana yin dami kusan dubu ya ce amma yanzu abin da zai ci gidan shi baya da shi baya da komi shanun shi da sun kusa ɗari ko guda babu an kashe wasu cikin ɗaya ne an yi kaza shi ma sai ashe ajalin shi sauran kwana ɗaya ko biyu yana ta sai wani ya kiɗe shi da mashin ya mutu ku ji yadda rayuwar mutane take ta ƙarewa kaga ana an samu naƙasu na dukiya an samu naƙasu na rayuwa ana nan kuma ana samu Allah ya ce wa samarat da kayan gona yanzu wasu yankuna a arewa barayi sun ja layi ba za a yi noma ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za a yi noma ba jama'a ba dama ka je ka shuka ka yi noma ka samu abin da za ka ci babu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci wa bashir sabirin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi bishara ga masu haƙuri masu haƙuri jama'a Allah ya sa muna cikinsu kamar annabi muhammad sallallahu ya ce ya allah su wane ne masu hakuri sai allah ya ce alladina idza asabatuhum musibatun su ne waɗannan da in wani bala'i ya same su in irin wannan bala'i ya faɗa musu wannan jaraba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu abin da za su cewa ba su cewa wane jawo mana Allah ya tsine mai albarka ba su cewa su wane ne za mu je ga bokaye su yi musu magani ba su cewa komai sai su ce mu dai bayan Allah ne Allah ne ya halicce mu kuma ba za mu je ga wani Allah ba ga Allah za mu komawa shi ne zai iya mana mahita Allah ya gamsu da masu irin wannan ɗabi'a masu yin haƙuri masu komawa ga Allah bayan ya ce a yi musu bishara sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma